tarukan da mai daraja gwamnan jihar zamfara da daula lawal dare ya dauko domin farfado da jihar daga zogo sumar da aka jefa ta babu abin da yake bukata daga duk wani dan zamfara na gari sai addu'a za ku ga abubuwa da yawa a zamfara sun farfado abubuwa da yawa waɗanda ya yi kamfen da su da waɗanda ma bai yi ba kusan 90% wasu wasu 70% wasu 60% wasu 100% ma an kai ƙarshen matsalar su kamar yadda za ku ga harkar tsaro an inganta ta me inganci a wurin gwamnatin jiha kamar gwamnatin jiha ta yi kiretin ɗin wasu jami'ai waɗanda za su iya yaƙi da 'yan ta'adda kamar yadda aka yi a zamfara sannan za ku ga harkar ilimi ma gwargwado ga ta nan gwargwado an inganta an raba ɗalibai da yawa abubuwa an gina makarantu an sabanta wasu an yi renovation an yi abubuwa da yawa ɓangaren ilimi sannan ne za ku ga cewa ɓangaren kiwon lafiya kyauta ma ake samar da kiwon lafiya asibitoci da yawa ma za ku ga da before da afta ɗinsu asibitoci da yawa mai daraja gwamna in ya kai ziyarar ba ta ka je ya ce za a gyara da ya tafi abun mamaki nan take za a turo kwamishinan ayyuka da sabon eh, birni da karkara ya zo an fara aiki sannan ne za ku ga ɓangaren ruwan shama idan kuka duba gani to alhamdulillah zamfara sabuwa zamfara sabuwa alhamdulillah abubuwa suna tafiya sosai wannan gwamnati gagar gasa ce gwamnatin jihar zamfara tana kokari ta fannuna daban-daban za ku ga cewa harkar tsaro ma kusan 70% ko 60% to 80% ma an samu sannan ne za ku ga cewa bangarora kamar na hanya bangaren raya karkara da birane ma ba a magana kowane lokal government na jihar zamfara yana amfanuwa da wannan tsari wasu hanyoyi in ka ga yadda aka maida su za ka yi mamaki saboda ƙarshen birni ko kuma ƙarshen ƙawa bai wuce abuja ba a najeriya abuja ita ce kafital na najeriya wacce duk wani abu na kawa ko kuma wani abu wanda mai girma ne ko mai mahimmanci na najeriya yana abuja za a ga cewa an raya jihar zamfara tamkar abuja ko kuma tamkar wasu manyan birane na waje ma ba iya najeriya ba to alhamdulillah da samun wannan gwamnati kamar yadda na faɗa muku yadda na eh, gwamnati ke neman addu'a a wurin duk wani ɗan zamfara na gari sauran al'ummar duniya ma muna neman addu'o'i daga gare ku duk wata sallah da za ka yi tun daga nafila da farilla da ma wani lazumi da za ka yi za ka iya yi wa mai daraja gwamnati addu'a dan uwa musulmi na gari na duniya gaba ɗaya da yan uwa maza da mata duka muna neman addu'o'i a wurin ku addu'o'in ku suna da muhimmanci ba iya gwamnan mu ba duk wani gwamna mai kishi a arewa irin shi ubangiji Allah ya dafa mishi Allah ya kawo mana karshen matsalar tsaro Allah ya kawo mana karshen damuwa da matsin rayuwa da tashin hankalin da talakawa suke ciki a faɗin ƙasar nan ubangiji Allah ka sassauta mana da kanka Allah ka mana sauƙi ta hanyoyi daban-daban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan tsanani yana tare da sauki mun yi imani da wannan tsananin ma sauƙi na bayan shi Allah ya samu dace